a sakonsa domin wannan rana dai babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi kira ga gwamnatoci da kuma al'umma da su tabbatar da kare haƙƙin mata a ko'ina suke wajen samar musu da filayen noma da kuma tsare su daga hukuba irin su fyaɗe da musgunawa da kuma ba su ilimi da lafiya domin samun nasarar cimma sabon shirin muradun karni na majalisar ɗinkin duniya na kawar da talauci a tsakanin al'ummar duniya baki ɗaya wannan kuwa in ji babban sakataren zai samu ne idan aka saka mata cikin sauran al'amuran da ya shafe su da kuma na yankunan da suke zaune ba wai su zama 'yan kallo ba a harkokin mulki da siyasa najeriya dai na ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da hatta matan birane ma ke neman samun 'yanci ballantana na karkara abinda malama maryam garba na ƙungiyar fahimta da ke bauchi ta ce akwai matsala na baiwa mata damar tsayawa mukamai na siyasa a gaskiya in zan faɗa ni dai da nake ganin mata su haɓasa su fito mata sun fito wannan karo ba kaɗan ba amma an yi karo da abubuwa da yawa an nuna mana tsangwama an nuna mana ƙiyayya an nuna mana cewa mu mata ba komai ba ba mu isa mu komai ba ne kuma ina faɗi nan da babban murya cewa walla duk namiji da ka samu ya nasara ya ci gaba dole ne akwai mace da ta tallafa mishi ta kuma sa shi ya kai inda ya kai kuma mata a siyasance a fito a gwagwarmaya babu mai fitowa kamar mata a uni da a rana ana layi mace mai ciki mace mai goyo mace gurguwa duka ana fitowa amma mu ba a ba mu dama mu ma mu fito mu tsaya a zaɓe mu a matsayin mu na mata to sai dai game da zargin ba a baiwa mata dama a harkokin mulki wani dan siyasa honorable usman musa kasuwan garba ya ce laifinsu ne domin mata ma ba su zaɓi mata yan uwansu ba balle kuma maza su zaɓe su amma ba ba su kansu ne ba su ba kansu inda zaɓe ake mace ta hito yan uwanta ba su zaɓe ta ba to maza su zaɓe ta to haka za a ba su abu tun ba mulkin soja ba ne dan haka in suna so a zaɓe su su su kansu kishi mana dan haka su wa kansu tukuna abu mu mu ganin cewa lalle suna son mata su kulce su da mu mara musu to kowane hali matan na karkara ke ciki a Najeriya ga dai ta bakin wasu matan karkara da nazarta da su muna matsalan wuyan makarantar yara ba mu da hanyoyi kuma sannan ba mu da wadatattun asibitoci a karkara idan rashin lafiya ya kama mu ko haihuwa sai an fitar da mu birane sannan a kai mu asibitoci muna da karancin asibitoci a karkara ba wani taimako su ma ko a cikin birnin ma yasu yasu ne ba su san sauran matan ba so ba su taimaka ma matan karkara ko a birnin ma ba duka ba sai yasu yasu suke taimaka ma juna yanzu dai a yayin da ake gudanar da bikin wannan rana na matan karkara fatan matan karkaran da kuma sauran shugabanni masu fafutuka shine na ganin an samar wa matan hanyoyin ci gaba ta yarda a ƙarshe za a samu nasarar wannan rana na kawar da talauci da kuma koma baya baya ta bangaren mata na duniya babin ya jibrin murai amurka daga Legas.